Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis sha 11 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci gwamnan babban bankin Najeriya na CBN Godwin Emefiele domin ya yi mata bayani kan alfanun hada-hadar kudaden fasahar zamani da cryptocurrency ko rashin sa Ha kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar yayin da ya rage ƙasa da makonni biyu a gudanar da zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu. Magoya bayan wasu jam'iyyu sun fara bijirar umarnin jam'iyyun nasu na mara wa ɗan takarar da suke so. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da rahoto na musamman Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni, Ba ma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci ya faɗa yau Alhamis cewa zuwa watan Afrilu duk wani a Amurka da ke son rigakafin cutar COVID-19 zai iya samu A wata hira da wani shirin safe na gidan talabijin ɗin NBC da ake kira Today, Fauci wanda kuma shine babban likita mai ba shugaba Joe Biden shawara ya ce hasashen da ƙwararru suka yi ya nuna cewa rukunin mutanen da aka fi ba fifiko wajen ba da rigakafin kamar ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi ya kamata a ce sun samu rigakafin zuwa watan Afrilu. Fauci ya ce bayan haka za a buɗe damar wato kusan kowa da kowa daga kowane rukuni na iya fara karɓar rigakafin daga nan kuma a cewarsa idan aka yi la'akari da tsarin ta yiwu a ɗauki tsawon watanni kafin a samar da rigakafin ga duk waɗanda ke so. Fauci ya bayyana fatan cewa zuwa watan Yuli ko Agusta galibi 'yan ƙasar sun karɓi rigakafin ya kuma yaba da yadda ake samun sabbin rigakafi da kuma ƙarin damar turawa wuraren da ya kamata cikin sauri. masu gabatar da ƙara a shari'ar tsige tsohon shugaban amurka donald trump a majalisar dattawan ƙasar za su koma yau alhamis don gabatar da hujjojin cewa trump ne ya tunzara mummunan farmaki da aka kai kan ginin majalisa a watan jiya masu gabatar da karar wanda suka hada da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat sun nuna wasu sanatocin da ke shari'ar wani bidiyo wanda ba a taba gani a baya ba game da tashin hankali a ranar laraba Bidiyon ya nuna ɗaruruwan masu tayar da ƙayar baya. Magoya bayan Trump da tsohon shugaban ya buƙaci su je ginin majalisa si ƙoƙarin hana zartar da sakamakon zaɓe da ya sha kayi inda suka kutsa cikin ginin har ma cikin ɗakunan 'yan majalisun. Wasu daga cikin masu tarzoman sun bincike takardun da 'yan majalisa suka bari don gudun tsira da ransu. haka kuma wasu daga cikin masu tarzomar da bidiyon ya nuna da ƙarfi sun yi ta faɗin suna ƙoƙarin gano tsohon mataimakin shugaban ƙasa mike pence don rataye shi saboda ya ki amincewa da buƙatar Trump ta neman hana a zarta da sakamakon wakilan zaɓe ta yadda Trump da Pence za su ci gaba da kasancewa kan mulkin ƙarin shekaru hudu. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun yi magana ta wayar tarho da yammacin Laraba Wannan shine karan farko da shugabannin biyu suka yi magana ta waya tun bayan nasarar da Biden ya samu a zaben shugaban Amurka da aka yi a watan Nuwamba da ya gabata. Biden ya jaddada kare tsaron Amurkawa lafiyarsu da rayuwarsu kuma kiyaye haɗin gwiwar ƙasashen yankin Indo-Pacific da ake kira FOIP a takaice a matsayin abubuwan da zai ba fifiko a cewa takardar bayanan wayar da fadar White House ta bayar. Shugabannin biyu sun kuma tattauna kan annobar coronavirus, canjin yanayi da kuma yayuwar Washington da Beijing su tunkari abin da fadar White House ta bayyana a matsayin yayuwar gano abubuwan da za su haifar da muhimman sakamako kan magance kwararar makamai. Amma jami'ai sun ce Biden ya kuma karfafa wasu muhimman batutuwa da bangarorin ke takaddama da su. An tsare wani hadimin shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hambarar a wani mataki na baya-baya da gwamnatin sojan ƙasar ke tsaurara ƙarfin ikonta yayin da zanga-zanga da ake a faɗin ƙasar akan an ki amincewa da kifar da gwamnatin farar hula ta shiga rana ta shida a jere a yau Alhamis. Hadimin wanda kamfanin dallacin labaran Reuters ya bayyana a matsayin Kyo Teng Ministan ofishin mai ba Suki shawara a hukumance na ɗaya daga cikin tsararrun mambobin jam'iyyar Suki ta National League for Democracy da aka kama daga gidajensu a cikin dare. An kuma samu rahoton tsare shugabannin hukumar zaben Myanmar. Hukumar zaben ta yi watsi da ikirarin sojoji na cewa an tafka magudi a zaben watan Nuwamba da ya gabata wanda jam'iyyar NLD ta lashe da gagarumin rinjaye. Kame na baya-bayan nan ya faru ne bayan da sojoji suka kai samami a hedkwatar jam'iyyar NLD ta ƙasa da ke Yangon. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda ku ji a farkon shirin majalisar dattawan najeriya ta gayyaci gwamnan babban bankin najeriya na cbn godin umefele don ya yi wa kwamitocinta bayani game da dama da kuma barazana da ake yi wa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar dakatar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da kuma lamuran da suka samo asali daga bankin irin su hada-hadar kuɗaɗen fasahar zamani na cryptocurrency wakilin sashen hausa madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana. Shawarwarin da Majalisar Dattawa ta yi na gayyatar gwamnan babban bankin Najeriya ɗin ya biyo bayan ƙuduri da wani ɗan Majalisar Dattawa daga jihar Filato ta Arewa sanata Istifanus Gyan ya gabata a yayin zaman da suka yi kan umarni da babban bankin ya bayar na dakatar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi daga irin kasuwancinsu da dukkan lamura da suka shafe su. Majalisar ta yi kira da a yi taka tsantsan a irin matakan da ake ɗauka musamman waɗanda ke shafin harkokin kuɗi saboda kar su shafi tattalin arzikin ƙasar da ta riga ta ruguje. Ko da yake majalisar ta yi amanna cewa irin wannan kasuwanci na cryptocurrency yana canza yadda ake mu'amala da kuɗaɗe amma akwai akwai abin da za a duba kamar yadda sanata istifanus gan ya yi bayani muna son shi gwamna na bankin najeriya ya zo ya bayyana wa majalisa yadda kasa za ta amfana na biyu kuma hatsarin da ke tafe da wannan harkan cryptocurrency bari dan kara bayani kaɗan a cikin hanyoyin da banki ta bayyana cewa akwai hatsari cikin wannan kasuwanci misali a saye da sayarwa a wannan harkan cryptocurrency yadda muka ce tana nan a boye kuma za a ya saya da sayar da mukamai ba tare da ka gano kowa yake saya ba za a iya saya ko sayar da kwaya ba tare da kasan kowa yake saida ba shi ma kwararre a fannin sai da hannun jari kasimu kurfi ya nuna rashin gamsuwarsa da matakin da babban bankin ya ɗauka inda ya ce lallai zai yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana wannan hukunci da gwamnan central bank ya bada a kan dukkan kafofin bankuna da sauran kafofi da suke harka da kuɗi mu a fahimtar mu ba shi ne abin da ya kamata a yi ba kowane lokaci ka tafi da zamani idan muka diba manya-manyan kasashe kamar ingila kamar amerika da sauran kasashen duniya da suka ga wannan abun ya taho kuma ba yadda za su yi da shi sai suka yi dokoki yadda za su kare mutuncin mutanensu amma ga kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista ibrahim bello rigacikun ya ce haƙƙi ne akan babban bankin najeriya ya kare kasa da tsabtace irin kasuwancin da ake yi a cikinta ita central bank of nigeria banki ne wanda duk wani abu wani sha maganan bankuna da wasu abubuwa fatimin na harka na maganin kuɗi a ƙasar na gaba ɗaya tana lura da su kuma duk abin da central bank za ta yi wanta kare mutuncin 'yan najeriya kan cutuwa kan maganin almanda da ake kan irin wani abubuwa dole ta ɗauki mataki kuma ba dole ne eh, central bank sai sanar da su kamar yadda suke so sai an sanar da su bar wani abu cikin ana ganin abin da suke nufi saba ya saba maka'ida. abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin da gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele zai gurfana a gaban kwamitoci da ke kula da harkan hada-hadar kuɗi a majalisar dattawa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda, yayin da zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar zagaye na biyu ke ƙara karatowa, magoya bayan wasu jam'iyyu ne ke kin bin umarnin jam'iyyun nasu akan su bi wannan ko wancan ɗan takara. Tsakanin Bazu Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa. A ɗaya ɓangaren kuwa ana tufka da warwara ne tsakanin 'yan siyasar da magoya bayan su. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Ni nan jamhuriya ne cikakke kuma ni na Abubakar Umaru Gado. Sabon gari ni ne president. Gaskiya abun da an yi bai kamata ba. Mu ba a shawara da mu ba. Zancen kuɗi babu shi. A hito hisibilillahi a yi canji. canji canji shi muka so cikin bukata a daidai lokacin da yakin neman zaben shugaban kasa zagaye na biyu na jamhuriyar Nijar ke dada yin zafi tsakanin 'yan adawa da masu mulki turjiya ce ake fuskanta ta 'yan jam'iyyun da suka ce sun marawa dan takarar jam'iyya mai mulki baya kamar yadda na galmi da shekarau na jam'iyyar MNSD nasara ta Sani Umar suka yi a taron gangamin 'yan adawa a cibiyar jam'iyyar modan Lumana ta Hamma Amadu a garin birnin Kwanni in kai an saye ka mu kai hankali da kanka mu ba a tsaye mu mu yan nan nasara in kai baka san aikin gaban ka ba mu mun san aikin da muka yi in kai baka san aikin gaban haka ba dama ku ya sha ma kai domin mun san aikin da muka yi in kun kana so ka je ka bi su ka shekara dubu ta da su mu mu yan amnesty kuma ba ka yi kowa cikin amnesty ba jagoran farti na kake kuma sai ka san ɗaya muke don akwai radda za mu amsa fartin mu mu ba wanda shi ka. Kadima da wannan a sunan yan amnesty nan da yi birnin kwanni president ma jihar birnin kwanni ni an tank secretary ala communication ina muku fata alferi ina gode muku kuma ina ba ku tabbaci za mu kama mai girma shugaban kasa malam Muhammad Usman dari bisa dari kuma in Allah ya so da da'irar kwan Nijar birnin kwan zai yi nasara. Sai dai fa ana tumka ne kuma ana walwalewa inda jam'iyyun ke nuna ko alama ba su san masu yin waɗannan sanarwoyin ba kamar yanda wata ta ce ta wakilci jam'iyyar Sani Atiya a dan Karkara a taron goyon bayan ɗan takarar RDR canji Alhaji Muhammad Usman inda shugaban jam'iyyar na birnin Kwanni ya ce ko sanin wannan matar ba su yi yi ba kuma ba ta da wakilci ko shugabanci ko ina a cikin rassan jam'iyyar tasu ga alhaji bello na alhaji musa to waɗanga wakilai kusan guda hudu waɗanda a ɗauke da nauyin farti shika-shikai guda hudu ba san ga mata ba to kuma har a ce ta gayi ga rado kamar su sun bijire muna sun bijire ma jam'iyya ka to wanga al'amarin na farko dai ba ta cikin biro na na communal na mata ba ta cikin biro na communal na departmental na mata to kaurar da ta yi magana duk duka wakilanmu na ƙaura sanannu ne hitilunmu na ƙaura na mata masu kula da matan ƙaura akan adn karkara su ko 'yan jam'iyyar pgp dubara ta salu jibo tsohon shugaban mulkin sojan jamhuriyar nijar cewa suka yi waɗanda suka ce sun goya waɗan takarar jam'iyya mai mulki a jihar tawa a yi tsohin korarri ne daga jam'iyyar in ji ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta pgp dubara ta salu jibo a wani taron siyasa kuna tare da sani musa sj departmental misali na PGP Generation Dubara. Ka an sa rudani cikin kawunan 'yan PGP Dubara na ƙasa gaba ɗaya na ce wadda wasu gungu na mutane sun zo sun yi declaration da sunan PGP Dubara. Alhali wa'annan mutane sun je sun yi wannan declaration ba da yawon ba su ba. Wannan lamarin na tumka da walwalewa tsakanin 'ya'yan jam'iyyun siyasar a wannan lokacin na karatuwar zagaye na biyu na zaben shugaban kasar na jamhuriyar Nijar na kara jefa shakku wajen dagure al'amuran kididdigar makomar zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma ga Mustapha nasir ba tsare da rahoto na musamman. A ranar Litinin dinnan da ta gabata ne takwas ga wannan wata na Fabrairu dokar hana yawon bara ga yara ƙanana masu karatu a makarantun allo ta fara aiki a birnin mina fadar gwamnatin jihar neja da ke arewacin najeriya gwamnatin jihar neja dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin shawo kan matsalolin da yaran ke shiga a sakamakon yawon barar da nufin neman abinci to sai dai malaman makarantun allon sun mayar da martani Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayanin dalilin da ya sa suka ɗauki wannan mataki. a makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiyya yadda yaro in ya shiga firamare 1 ka mai gama ya soke Kur'ani. Dalili kuwa shine kuma mun ma hana yadda za mutum zai ɗauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari yaro shekara uku hudu bai san makwancinsa ba bai san abin da ya ci ba duk akan cewa ya je kasar islamiyya yanzu ko kowane ward na da primary school biyu uku in kuwa in kuwa ward nan za a koyar da islamiyya inda islamiyya ne to baka da wani dalili za ka ɗauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala yaro a wannan shekarun yana buƙatar lura daga iyayen shi ya cika hakki na iya iska da yara amma a bar yaro shekara hudu biyar ya je ka gan wasu ni na za ka gan su sha ɗin dare suna kan yaro na yawo ɗan shekara hudu biyar shida ne ba haga Allah Barista Maryam Kolo ita ce babbar daraktar kula da ma'aikatar kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger. Ta yi ƙarin haske akan dalilin gwamnatin jihar Niger na hana yara yawon barar. Aka ɗoki yaro daga kan titi, yaro bai da laifi. tunda ba shi ya taka ya zo nan garin ba ga Allah to shi in ya nuna mana makarantar shi ya mu je mu samu malamin ne to malamin ne hukunci zai hau kan shi saboda an riga an sanar me akwai doka kuma gwamna kuma ya fito ya ce ya eh, kaddamar da a daina bara barace barace kuma illolin da ke fitowa daga barace barace ya yi yawa ana yi ma yaran mu fyaɗe luwaɗi sata yankan rago banda sa su a cikin wannan eh, boko haram duka ana jin ra'ayinsu duk suna shiga wasu na tunanin kamar matakin nan da kuka ɗauka zai yi wahala bisa la'akari da ba a ɗauki matakin ciyar da almajiran nan da kyau ba ko kuma wani mataki wanda zai mai gurbin dalilin da yasa suke yawon bara ɗin nan ai kasan um, rashin sani shi ke kawo mutane su yi wannan eh, a'a suke wannan tunanin hmm. saboda in ka duba gwamnati ba kaɗan ta taimaka musu ba hmm. a yanzu a haka muna da eh, muna da takaddun hmm. wanda eh, gwamnati ta ciyar da almajiran makarantu abinci muna da takaddun wa'inda ta ba mu tallafi muna da takaddun wa'inda ta ba mu ma ɗanyen abinci ne eh, kuɗi wanda aka ba su duk yana nan kuma dukkan su zamu bayyana su saboda jama'a su san cewa gwamnati ba ta bar makarantun allo ba tana tallafa musu kuma za ta ci gaba ta tallafa musu yanzu su almajiran da ake kawo daga wasu jihohi fa kuna nihin a daina kawo su ko kuma menene ne ku eh wayanda suke zuwa daga wani jihohi ba mu ce kar su zo ba mm, amma in za ka zo eh, eh ka zo da abincinka ka zo kuma ka san cewa karatu za ka yi malam kuma ya tabbata zai nuna mana ga wajen kwananka kuma duk wanda ya fito daga wani jiha da ba namu ba malamin da ya kawo shi shi zai dauki nauyin shi ya mai da shi baya ya koma da shi gida akwai hukunci koko akwai hukunci wanda in bai bi ba in ya shigo kuma ya riga ya sani kuma ya sake zuwa din dole ne za a kai shi wajen kotu a yayin mishi hukunci To amma malaman makarantun sun mayar da martani akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Ambasada Musa Adamu shine shugaban kungiyar alaramomi masu makarantun allo a jihar Niger kuma ɗaya daga cikin masu makarantun a birnin Mina ga abin da yake cewa. Ita wannan doka abin da zan ce a nan nisan ga wani abu ne wanda kama ba a yi mana adalci ba. Dalilinmu shine mun riga mun kai takardunmu mun faɗi wuraren da yara bai kamata su yi bara ba a gidan gwamnati. Sannan kuma mun faɗawa ainihin ita barista kwalo wanda take da wannan cewa ya kamata mu zanna mu fahimci yadda wannan abu yake su nuna mana abin da ba sa so wanda za mu iya mu kokarta mu yi wanda ko ba za mu iya ba Mm. ku nemi alfarmar yadda za a gyara abu ne wanda ya faru na shekara da shekaru ba a zuwa rana da ce an hana mutum wannan ya yi daidai da lokacin za a duba aiki a haramun ce amma zamanin manzala akwai lokacin da hawa hawa hawa sai da aka kai kamar kashi uku sannan aka haramta ta. Na'am to yanzu yanzu yanzu mine ne ba ba a maku ba ciki batun abincin da suka ce suna badawa shine ko ko akwai wani abu ne daban. A dama abinci wannan ai ba wai gaskiya bane abincin ba bayarwa suke ba kuma duk inda zaka ji sun je sun yi wani gini ko an kyautata makaranta wani ne wanda yake dan gaban gobin su ko da ba malami bane hmm. zai taro almajirai uku hudu biyar ce gidansa da makaranta a bashi kuɗi je gina makaranta ya gyara wuri illa ma a mai da ita na kasuwanci kawai. Wanda kwa duk suke su ne da haƙƙin abin ko sauraron shi ma ba a yi. Kana nihin ba a sa ku cikin lamarin ba. A to gaskiya ba su samu ba in sun na sa ma a gefen. To yanzu yanzu yaran naku sun daina baran koko wani hali suke ciki. To yara muna nan muna kokarin yadda za mu iya jan hankalinsu saboda muka ce da su kada su rinka zuwa bakin titi musamman wurin danja wurin banki da sauran restaurants da wasu wurare su daina zuwa su rinka bin lungu kwarkwada kwarkwada suna bara suna samun abin da za su ci don mu ba mu mallaki abin da za mu ci da su ba. To shi ma dai Sheikh Musa Hassan na ɗaya daga cikin masu makarantun ya ce kamata ya yi gwamnati ta ƙara sanya tallafi a cikin lamarin. Gaskiya mafi yawan alarammomi masu tsangayu matasa da ma tsofaffin na tabbata muku ba sa goyon bayan bara amma mm. an kasa fahimtar mu ne dan yi maganin abun mm. amma dama abin da aka ce gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin magana amma ta zauna da masu ruwa da tsaki cikin abin domin abin a samu maslaha mai kyau wacce ko bayan gwamnati za ta ci gaba da samun lada da al'ada cikin wannan al'amari na tsangaya amma ita gwamnati ta ce tana ba da tallafin nan musamman na abinci. A makarantu da yawa ba sa gani. Na to yanzu za ku ba su haɗin kai don hana yaran bara ko ko me matsayin ku yanzu. Maganar mu ba da haɗin kai ko rashin haɗin kai ba shine magana ba. abin da ke ciki shine gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin abin amma ba kawai ka ce yaro ba zai baka bashi tallafi ba kai abin da kuma ka ce ba zai ba so uwayen yara da ke kawo maku yaran nan mm. gwamnati ta ce ya kamata su rika kawo yaran da abinci ba ku gamsu da wannan matsayin ba ne a mu kanmu ma mun sha faɗa cewa ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida hmm. kaifin hankali kwaɗayin karatu guziri da kuma ma shiryayyen malami ni tsatse sannan a samu dogon lokaci ana karatu. saboda haka mu ma kanmu mun sha faɗa. tuni dai masu sharhi suka yi bayanin cewa ɗaukar matakin wayar da kan iyayen yara akan wannan al'amari yana da matukar mahimmanci a maimakon ɗaukar matakin yin amfani da ƙarfin doka da rana tsaka bisa la'akari da yadda wannan ɗabi'a ta yin bara ga almajiran allon ta ɗauki shekaru masu yawa ana yin ta a arewacin najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasiru batsari kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. saurare assalamu alaikum da fatan ana lafiya da kwanciyar hankali cikin shirin takaitattun labaran wasanni na wannan mako za ku ji cewa tsohon dan wasan najeriya mai taimakawa mai tsaron gida isa shafalwe ya riga mu gidan gaskiya shi dai marigayi isa shefalwe ya mutu yana da shekara hamsin da uku ya rasu ne a asibitin koyarwa da ke lagos yanzu kan zamu fada filin hirarraki ne da 'yan wasa da suka fafata a yammacin jiya a garin bauchi a wani tsari da kungiyar wakilan kafofin labarai da 'yan jarida da ke aiki a gidan gwamnatin jiha da farko dai ga ta bakin kaftin kaftin na wa'annan kungiyoyin 'yan jarida sunana mahmud bin muhammad ni ma'aikacin nta ne ni ne mai ba da rahoto daga gidan gwamnatin jihar bauchi kuma kai ne kaftin din 'yan government house press crew a sani na sada zumunci tsakanin 'yan uwan 'yan jarida an buga kuma domin a yi nishadi abin nan alhamdulillah tashi ba jin ciwo ba komai kuma daman saboda da dankon zumunci ne kuma an buga an dada dankon zumunci wasa ta yi kyau alhamdulillah sunana adamu show wato wakilin gidan wato radio da talabijin na liberty mm. to kuma kai ne ni ne kaftin na wato correspondent chapel team to alhamdulillah wasa ya gudana kamar yadda kuka sani cewa wannan wasa ne an hada shi domin wato sadar da zumunci kuma alhamdulillah bisa ga dukkan alamu yadda gaurin abin ya kasance ya zo mana cikin jin daɗi da annashuwa duk da dai gashi wato shi kwallo ne na bangarori biyu da mu da wato masu a rahotanni na gidan gwamnati da mu kuma masu ɗauko rahotanni na ko'ina inda aka riga aka san mu kuma an yi wasan nan lamila lafiya an tashi ba cin abin nan ba kare bin da mu an tashi kunnan sifili sifili. Malam Ahmed Mohamed shine shugaban kungiyar wakilan kafofin 'yan jarida a jihar Bauchi. ya yi karin haske game da batun. sunana ahmad muhammad shugaban kungiyar 'yan jarida masu aikawa da rahotanni zuwa kasashe a kafofin yada labarai daban-daban kasan ya zamo abin farin ciki kowa yana murna kowa yana dariya kuma wasa ne ya kasance kowane bangare duk da cewa sun dade ba su yi kallo ba amma abin da suka yi yau din ya burge dukkan waɗanda suka zo kallo kuma mutane sun yi sha'awa hakika ya kawo karkon zumunci da kuma fahimtar juna da kuma ingantuwa tsakanin abokan aikin mu. yaya kaga wannan tsarin a halin yanzu wallahi tsarin ya burge kusan duk abubuwan da muka sa a gaba kowanne muna yin nasara kuma dama musamman shi wannan wasa an kallura kaga an yi batun ba da yan jarida horo an yi nasara an yi batun yadda aka bude wannan mako din an yi nasara an zo an yi batun ah, tattaunawa ta kabu ta gidajen rediyo an yi nasara yanzu kuma an zo wannan fage na wannan wasanni hakika kaga kowa yana jin daɗi in kallura zaka ji har yanzu ma mutane suna annashuwa suna tafi duk da cewa ga yadda wasan ya kasance gobe mai tallafawa gwamna bala abdulkadir kaurin bauchi comrade mutari gidado a fannin labarai ya bayyana wasan a matsayin inganta zumunta a tsakanin 'yan jarida so da haka wannan mako da ake yi ana yi ne domin mu inganta kanmu a matsayin mu na 'yan jarida kuma mu inganta wannan sana'a namu mu samu lokaci kuma da za yi wasanni da motsa jikin mu domin idan fa mun koma aikin mu shi cikin kwazo cikin yanayi mai kyau kuma bil haƙi da gaskiya to da wannan batu na mai taimakawa gwamnan bauchi bauchi a fannin labarai comrade mutari gidado muka kawo ga ƙarshen labaran wasanni na wannan mako Abdullahi muhammad muna amurka daga bauchi a Najeriya. to a gaida Abdullahi muhammad muna farin cikin sanar da ku cewa sashen hausa na biyoyi zai so gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na fabrairu kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba latani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwa da su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku sabbin mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Yanzu kuma sai labarai a takaici. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci ya faɗa yau Alhamis cewa zuwa watan afrilu duk wani a amurka da ke son rigakafin cutar covid-19 zai iya samu a wata hira da wani shirin safe na gidan talabijin ɗin nbc da ake kira today fauci wanda kuma shine babban likita mai ba shugaba joe biden shawara ya ce hasashen da ƙwararru suka yi ya nuna cewa rukunin mutanen da aka fi ba fifiko wajen ba da rigakafin kamar ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi ya kamata a ce sun samu rigakafin zuwa watan afrilu fauci ya ce bayan haka za a buɗe damar wato kusan kowa da kowa daga kowane rukuni na iya fara karɓar rigakafin daga nan kuma a ce wasa idan aka yi la'akari da tsarin ta yi a ɗauki tsawon watanni kafin a samar da rigakafin ga duk waɗanda ke so fauci ya bayyana fatan cewa zuwa watan yuli ko agusta galibi 'yan ƙasar sun karɓi rigakafin Masu gabatar da ƙara a shari'ar tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan ƙasar za su koma yau Alhamis don gabatar da hujjojin cewa Trump ne ya tunzara mummunan farmaki da aka kai kan ginin majalisa a watan jiya. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin hadiza kyaru wadda ta taya ni gabatar da shirin da julius gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc